Sashin Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana kuka lalubo tashoshinsa a kan mita 49 da mita 31 ko kilohas 1170 da kuma kilohas 9765 a gajeren zango. Ana iya kamo shirye-shiryenmu kai tsaye a manhajar tun in ko a shiga daga shafinmu na intanet. a gta hausa.com Jama'a masu mu Assalamu alaikum tare da Sauda Kabir da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC ke muku marhabin lale a wannan safiyar Asabar goma ga watan Janairu shekara ta 2026. Ga Sauda Kabir da kanun labarai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akwai yiwuwar danniya da tozarci a zaben da za a yi mako mai zuwa a Uganda. Trump ya buƙaci manyan kamfanonin man fetur da su gyara masana'antar makamashi ta Venezuela domin kar ta lalace. Trump ya sake wa hukumomin kasar Iran gargaɗi. Madalla, a bayan labaran duniya za mu kawo muku rahoto daga jihar Kogi kan yadda rundunar 'yan sandan jihar take tunkarar matsalolin tsaro, sannan a jamhuriyar Nijar malaman ƙasar su fiye da dubu goma sha ɗaya ne kakasu ta yanke saƙa. Za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma duka sai bayan kun saurari cikakkun labaran duniya tukuna da Sauda Kabir za ta gabatar. Assalamu alaikum. Ofishin kare hakkin ɗan Adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ya hango yiwuwar cin zarafi da barazana ga abokan hamayyar gwamnati mai ci zai yawaita a zaben da za a gudanar a Uganda mako mai zuwa. Hukumomin Uganda sun yi amfani da kotuna har da dokokin soja don daƙile al'amuran 'yan siyasa da sauran mutane kafin zaɓe ranar goma sha biyar ga watan Janairu a cewar kwamishinan kare hakkin ɗan Adam na Majalisar Ɗinkin Duniya a wani sabon rahoto. Rahoton ya ce 'yan sandan Uganda na amfani da albarusai don tarwatsa taron 'yan siyasa da ake yi cikin lumana, kuma suna amfani da motocin da ba su da tambari don sace magoya bayan 'yan adawa. Rahoton ya kuma yi magana kan ci gaba da tsare ɗan takarar adawa Kizza Besigye wanda ake tuhuma da cin amanar ƙasa da kuma Sara Biriti wata fitacciyar 'yar gwagwarmaya da ake tuhuma da shiga kundin da ke ɗauke da sunayen masu kaɗa ƙuri'u na ƙasar ba bisa ƙa'ida ba. Dukkansu suna tsare ne a wani babban kurkuku na ƙasa a Kampala. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ya wajaba a bar mutane su sake su yi zaɓe cikin lumana. Shugaban Uganda Yoweri Museveni mai shekaru 81 na neman zarcewa a mulkin da ya shafa shekaru kusan 40 yana kai a zaben da zai fuskanci babban dan adawa Bobi Wine wanda mawaƙi ne da ya zama dan siyasa. Shugaban Amurka Donald Trump ya gana da shugabannin manyan kamfanonin man fetur na duniya ranar Juma'a a fadar White House domin tattaunawa kan Venezuela, inda ya ce yana so su sa hannun jari miliyan dubu ɗari a ƙasar domin su faɗaɗa samar da mai. Trump ya ce mafi muhimmancin abin da ya sa gaba game da kasar ta kudancin nahiyar Amurka shine man fetur tun bayan da sojojin Amurka suka kama shugaban Venezuela Nicolas Maduro a wani samame da aka kai da daddare ranar uku ga watan Janairu. waɗanda suka halarci taron sun hada da manyan jami'an kamfanin mai na exxon mobil conoco phillips chevron da sauransu Trump ya yaba wa yarjejeniyar da aka yanke da shugabannin riƙon ƙwarya na Venezuela kan kai wa Amurka gangan mai miliyan hamsin, inda akwai matatu da suka ƙware sosai wajen cace man. Trump ya ce yana fatan za a ci gaba da kawo man har abada. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake yin gargadi ga shugabannin Iran ranar Juma'a yayin da hoton bidiyo ke nuna zanga-zangar adawa da gwamnati na ƙara tsamari a faɗin ƙasar, kuma hukumomi sun daƙile intanet don kwantar da rikicin. Masu rajin kare hakki sun ce mutane da dama sun rasa rayukansu yayin da gidan talabijin na Iran ke nuna ana gwabza faɗa da ta da gobara a sassa da dama na ƙasar. Trump wanda ya kai harin bom ga Iran a watannin baya ya kuma gargaɗi gwamnatin ƙasar makon da ya wuce cewa zai taimaki masu zanga-zangar ya ƙara da aikewa da wani gargaɗin ranar Juma'a yana cewa kul suka fara harbi domin idan sun fara Amurka ma za ta fara harbi. Trump ya kara da cewa yana fata masu zanga-zangar za su tsira da lafiyarsu saboda wannan wuri ne mai haɗari a yanzu. Ranar Alhamis ne Trump ya ce ba shi da niyyar ganawa da shugaba Reza Pahlavi na Iran, abin da ke nunawa yana so ya ga yadda faɗan zai kaya kafin ya goyi bayan wani shugaban adawa. Sauda Kabir aka ji da labaran duniya. rundunar 'yan sanda a jihar kogin najeriya ta bayyana irin matakai da take ɗauka ta wajen aiki da ƙungiyoyi daban-daban domin inganta tsaro a jihar kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da wakilin sashen hausa na amurka ke magana ahmed muhammad dan asabe ya aiko mana daga lakwaja kwamishinan 'yan sanda naziru bello kan karofi wanda ya bayyana min haka a wajen bikin kaddamar da karamin ofishin 'yan sanda da shugaban rukunin kamfanin walter smith kuma wakilin raya kasar lakwaja alhaji abdulrazak isa kutefa yawa koskorima ya kuma kara da cewa rundunar 'yan sandan jihar kogi na samun taimakon sunturin sama daga hedikwatar runduna ta kasa da ke abuja da kuma ofishin mai baiwa shugaban kasa shawara akan al'amuran tsaro eh, muna amfani da vigilantes da hunters da kuma sauran jami'an tsaro suna ba mu gudunmawa matuka domin local people su suka san inda mutanen suke kuma allah ya taimaka muna samun eh, air support daga force headquarter inspector general apollo yana turo mana helicopter yana taimaka wajen surveillance office of national security advisor kuma suna turo mana da gudunmawa na kayan aiki masu kyau kamar drones kamar bindigogi masu karfi da kuma sauran gudunmawa wadda ba dole sai na faɗe ta nan ba so shi ma ya taimaka matuƙa da gaske wajen samun ci gaba da nasarori kanar kabir ndamadu mai ritaya wanda ya wakilci alhaji abdulrazak isa kutefa wajen bikin kaddamar da karamin ofishin 'yan sandan na yanki kira ya yi ga 'yan sandan da su yi amfani da ofishin yadda ya kamata domin amfanin su. kasan wani lokaci za a baka mata eh kuma ka so a zo a baka taburma da katifa da za ka yi abun da ya kamata ya dan namu dai su rike amana su yi aiki da abun yadda ya kamata kuma su kula da abun da ba karamin kudi aka kashe a nan ba allah ya sa su gana kuma Allah ya ba su ikon rike amana a nasa sakon mai martaba sarkin lakwaja Alhaji Ibrahim Gambo Kabir mai karfi na hudu wanda ya samu wakilcin Rogan na Egan Alhaji Muhammad Alhassan Umar godiya ta musamman yayi ga Alhaji Abdulrazak Isa Kutefa wanda ya dauki ɗawainiyar inganta karamin ofishin 'yan sandan irin na zamani cikin wayanda suka halarci bikin kaddamar da ofishin 'yan sandan sun hada da 'yan siyasa masu rawanin gargajiya manyan jami'an gwamnati da kuma jami'an kwamitin hurɗa tsakanin 'yan sanda da al'umma wato pc RC Ahmed Mohammed Dan Asabe GTA Hausa Amurka ke magana daga Lakwaja a tarayyar Najeriya. Daga jihar Kogin Najeriya bari mu tsallaka jamhuriyar Nijar inda gwamnatin kasar take sake wa malamai sama da dubu goma sha ɗaya na firamare da na gaba da firamare matakin aiki daga 'yan kwantiragi zuwa malamai na dindindin. Ashiru Alhaji Mutari wakilin sashen Hausa na Amurka ke magana yana dauke da cikakken rahoto. cikin malamai dubu goma sha ɗaya da sha biyar da gwamnatin ta bayyana za ta ɗauka aiki na dindindin sun haɗa da malaman makaranta na sakandare da kuma na ƙananan makarantu wato firamare da kuma malaman koyar da aikin hannu a matakin ƙasa baki ɗaya ofishin ministan ilimi na ƙasa a cikin wata sanarwa da ya fitar ya bayar da wa'adi na tsawon watanni uku wa malaman na suka cika ka'idojin da suka dace kafin a shiga tantance su buniya alhaji lalo shine shugaban kungiyar sinases na jihar da magaram akwai ka'idodi da yawa da muka dauka tunda ka san mutane wa'an sun shekarar da dama suna yin kwantara a samu ba suka samu shiga kenan ka'idodin wannan shi kuma a cikin aretan wannan wanda muka ce an hudo shi wanda jiya da dare aka hudo shi kenan ne ya haɗi dalla dalla yanda za a yi dabar dosiye da wanda mutane kamata a dauka kenan ana abin da zamu jaddada ma mutane duk shan da ya shekara hudu a cikin aretan wannan an ce iya iya yin dosiye kenan wannan kuma aka je wajen eh, eh, pre-selection abinda muke cewa pre-selection kenan a nan ne za a tantance a gani wane ne za a ɗauka wane ne za a ɗauki dosiyan shi wane ne dosiyan shi ya zo lahiya wane ne dosiyan shi ya zo ba lahiya ba kenan shi wannan aikin na fara za a duba a gani dosiye wanda yake da matsala ko wanda akwai takarun da ya kamata a sa ba a sa ba su ne za a maida share ɗaya in so sauran wannan kuma a cikin su a cikin su ne za a yi a ɗauka a zaba a yi tire a shi ne wanda muke cema selection kenan in selection ta huto kuma in sha Allah sai matrikil za ya zawa mu gurin da muka sa a wajen mu dynamic abin da muke so mun haɗi tun da fari so muke mu bada kwantara a ƙasar Nijar. Ƙungiyoyin malaman sun jina suna kokawa kan wannan batu Usaini Sani sakatare na Sinasab ta ƙananan makarantu na firamare ya ce hakan abin murna ne kuma su ta fara cimma ruwa. ba karamin jin daɗi muka saboda abinda kullum muke kuka ne abinda kullum muke mu ga ma'aikata mana mashugabanta kenan su yi rekritan mu a yi rekritan saboda kwantaran nan abu ne wanda vraiment wanda matsala ce ba karama ba muke cikinta wanda ya samu cikin situation ba karama ba a ɗauki mushina na dindindin a zama ɗaya dubu goma sha ɗaya da goma sha biyar ba a taɓa yi ba a Nijar tun da ake kenan abu ne wanda za mu jinjina musu tun da malaman na cikin yajin aiki ne na kwanaki uku gwamnatin ta fitar da wannan sanarwa to ko ina makomar yajin aikin e lalle yajin aiki ba mu ɗauke shi ba mai amma muna nan muna nazari insha Allah yau zuwa gobe zamu gani ya kamata me yajin aiki namu kusan kala biyu ne akwai na rikitaman da za a na mu mushina da daddadin kuma na biyan albashin mu a lokaci wasu daga cikin kungiyoyin malaman da na yaba matakin na gwamnati wasu kuwa cewa suke a jira a gani ganin har yanzu wasu na kokawa kan rashin biyan albashi na wasu watanni da suka shuɗe Ashiru Alhaji Mutari GTA Hausa Amurka ke magana daga Damagaram a jamhuriyar Nijar. A gaida Ashiru Alhaji Mutari masu haro muna kawo muku waɗannan rahotannin ne daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da Madina Dauda da shirin abari ya huce wadda masu iya magana ke cewa shi ke kawo rabon wani. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku cikin wani sabon shirin na a bari ya Wanda masu iya magana ke cewa shi ke zama rabon wani. Zataho, ya sal'ala ki sani na fada san ki ni na sadata ki dade da mu da karki min kon gada ine da su gada karki min gada kamo motan, wai gotan, can an so can na ji da iya iya iya har dai ki bar ni kumfa karuwa ki kurba ungo cutar a tamfa kyautar mm, a tamfa a ci kyautar a tamfa dawo nan kallo nan gani anan na ji daɗi daɗi Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kuwa cikin wani sabon shirin na a bari ya huce Hajiya Madina na fata an waye gari lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhaji Ibrahim barkanmu da asuba da fatan an tashi lafiya. Yaya kuke ta fama da sanyi? To alhamdulillah hajiya Madina da fatan kima kin tashi lafiya. Sanyi kan ai lokacin shi ne yanzu saboda haka yana nan yana zuba. Allah Ubangiji ya taimako to ta ina za mu faro Madina. To Alhaji Ibrahim barin fara da kawo gaisuwan a bari ya huce zuwa ga mai martaba sarkin gamawa Alhaji Adamu Abdulkadir Dahuwa na ɗaya. da mai girma hakimin ƙasar Udubo Alhaji Muhammad Magaji Duwa da mai girma uban ƙasa hakimin ƙasar Tarmasuwa na farko Alhaji Idris Abubakar da Alhaji Sule na yashi turakin sangaru bajoga sai kuma gaisuwa daga wanda abin ya fito Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa. To har ila yau gaisuwan abari ya huce zuwa ga Bashir Gamawa da Alhaji Hussaini Matazu, sai Alhaji Mansur Masallaci Telex, kana da Alhaji Ahmed Tijjani Yaro da Alhaji Sani Abdullahi duk a tudun jukun na Zaria. Sai gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Alhaji Aminu Branko mai taki PZ Zaria da Alhaji Ahmed Abubakar ɗan Fulani mai gwal a kasuwar Wuse da ke nan Abuja. gaisuwan abar ya huce zuwa ga alhaji suleiman musa musawa ibrahim musa musawa bashir musa musawa abdullahi musa musawa kabir musa musawa muhammad mahmud musa musawa ahmed musa musawa rayanu musa musawa yazid musa musawa isa musa musawa bala abu musa musawa sai muhammad yusuf musawa sannan alhaji sanusi musawa da dukkan iyalan musa musawa sai dai abin da ya bata min rai alhaji ibrahim alfa don allah duk gaisuwan gidan musa musa wannan sai ka ce ba mace a gidan ba muryam ko sunan mace ɗaya da aka ce in gaishe ta ba laifi muna nan dai muna ƙoƙarin gaida 'yan uwa da abokan arziki a shirin a bari ya huce. zuwa ga Aliko Auta kafinta Yalwa, Baffa Haruna Bajoga, Adamu Adamsi mai wankin hula Bajoga, sai Tela Manu Kafinera Yawo, Gwatum Gololo, sai Yusuf Bazuka Gololo, sai Hassan Albasara Potiskum, Alhaji Bira Dada Potiskum, sai Fatima Aliko Auta kafinta Yalwa. sai gaison a bari ya huce zuwa isa lawal magajin garin girgir da umar baban yaya sabon gida muna musu gaisuwan a bari ya huce daga filin a bari ya huce muke gaida alhaji shehu wukari da gaisuwar ban girma na a bari ya huce zuwa ga tsohon shugaban karamar hukumar wukari alhaji ɗanladi shehu wanda ya cika shekaru 88 a duniya tare da fatan Allah ya ƙara masa nisan kwana da lafiya mai albarka. Gaisuwan abada ya huce zuwa ga Hussein Abubakar da Ubaida Abubakar da Abubakar Wurno da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. To ga wata ɗimbin gaisuwan nan zuwa ga mai sauraronmu Abdullahi Jibrila Muhammadu sai Mu'azu har ɗawa abokin aiki a Baucin Yakubu. sai dr kabiru ɗanladi lawanti tare da iyalansa na mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga ismail ilyasu barde sai jamilu mutawalle dukansu a baucin yakubu sai hamisu manzo alad da sarkin waka adam muhammad kirfi sai dr alhaji tahir tare da hafiz baba sai abba aliyu a birnin kudu tare da citizen hafizu balarabe gusau a birnin Gusau da fatan duk kunanan lafiya. Ɗan ban gaisuwa zuwa ga Baninge Dauda Tela Ningi sai gaisuwar Tahiru Hashimu Taraba tare da Dauda Jibrin Fandogari sai Naziru Abubakar Sabo tare da Muhammad Kamaluddin Nasir sai Ibrahim Muhammad Bakura sai hajiya zakiya yahaya umar tare da attahiru hashimu taraba da fatan kunanan lafiya ga wata gaisuwar zuwa ga aminin wannan tasha ta gta hausa wato aminu musa bukar sai muhammad musa bulakos tare da aminu wuro bukar jada da fata kuna na lafiya muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga hajiya amina z umar sai ummul khairi rashid tare da bello dan wanzam sai suwar usman dan fulani mararraban yawuri tare da fatan ana ƙara samun lafiya Don ban gaisuwa zuwa ga gamji mustapha tare da ali ibrahim sai salihu usman tola wato sarkin yakin tola da fatan kuna na lafiya ɗan ban gaisuwa zuwa ga jamilu geso gt tare da zaharadin umar sai gaisuwar sanusi sani isa tare da lawal bin hambali mk dan sulba a sakkwato birnin shehu sai zahardin umar da ahmadu manaja a baucin yakubu dan bin gaisuwa zuwa ga ahmad wakil tare da ciyaman zaidu bala kofa sabuwa na birnin kebbi da fatan kuna na lafiya na kaɗan ban gaisuwa tare da fatan alheri zuwa ga sadisu rabin dami ko da yake gudan dami ka koma yanzu a bocin yakubu sai muhammad kamalu usman tare da malam ukasha alfa usman ahmed da ke karatu a wato birnin abha a kasar saudi arabia da fatan kunanan nan lafiya don gaisuwa zuwa ga bashir salisu sai musa ibrahim kyaure mu ne na wannan tasha ta gta hausa sai awal bala abdullahi da fatan duk kunanan lafiya muna miƙa saƙon fatan alheri ga iyalan marigayi babban limamin babban masallacin kumo a jihar gombe malam abubakar adamu muna taya su murnan auren 'ya'yansu hafsa sa'adu abubakar komo tare da mubarak abubakar wanda insha allahu za a yi yau asabar ɗin nan goma ga watan janairu da misalin karfe goma sha ɗaya na rana a gidan malam abubakar adamu da ke unguwar makaranta a komo a jihar gombe allah ubangiji ya ba da zaman lafiya muna kuma mika ɗan gaisuwar fata alheri zuwa ga iyalan alhaji usman hassan da na alhaji abdullahi shu'aibu waɗanda su kuma a jiya aka ɗaura auren 'ya'yansu ya haya usman yy tare da maryam abdullahi auta a gombe ta jihar gombe wanda su ma dai jiya aka ɗaura aurensu allah ubangiji ya sanya anya sa'a allah ubangiji ya tabbatar da alheri ga ɗimbin gaisuwar sashen hausa na amurka ke magana gta hausa filin abar ya huce zuwa ga shugaban masu sauraron gta hausa na jihar bauchi wato alhaji karamu tela da iyalansa a unguwar nufawa sai alhaji malami baba mai sau mai sararin gta hausa amurka ke magana muna kuma taya shi da dukkan hakiman da sarki mai sauya naɗa ɗasu a makon da ya gabata murnar wannan naɗi da aka masu. Ɗimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Musa mai nama babal gangariya tare da iyalansa a nan jihar Jigawa da fatan kuna da lafiya kalau. ya biya dan Ali. ya biya dan Ali, na koyi murnar zuwa dan Ali, an kauyi sarkin tasha ɗan ali na ni ilke sarkin tasha ɗan ali da hannu ga mun tashi na kwalkwala ba wa yaran ka tusa tasha ta ba za ba aiki gaba ba a kai ɗan magwada mutanen na ili ke sarkin tashar ɗan ali da hannu ga manta yana barbala ba wa ya daga tusa tashar ɗan washi sarkin tasha ya ba sarkin tasha ya ta kale magodin mutanen sunana sabitu garba mustapha a yanzu kuma ga labarai na ban dariya akwai wani eh, matashi ne da a gida soyayya bazawara ta ratsa shi saboda haka ita wannan bazawara ana da labarin yadda halayyar da take tana mai da mutum ya zamanto mijin hajiya ne shi kuma wannan matashi ya ce allah ka tafur allanfau ya ji ya gani ita zai aura yan uwa suka yi suka yi su raba su suka kasa suka yi suka yi su raba suka kasa ya ce wallahi shi ita zai aura saboda haka suka ce to shikenan tunda shi ya ji ya gani ya zaba ya ji ya aure ta kawai saboda haka aka waye gari ya aure ta to bayan aure kuma allah cikin ikonsa kwana ɗaya kwana biyu basu ji shi ba basu gan shi ba sai suke samun labari daga yan unguwa cewa ai wallahi shi din ma ya zama minto mijin hajiya dan matashi da shi yanzu ya zama mijin hajiya yanzu sai abin da matan nan ta faɗa yake yi kowane lokaci abin da duk ta sa shi yake takaici duk ya kama suka ce sun gaya ma dama kai ya auri matan nan amma ya kiji sai suka yanke shawarar cewa tunda yanzu baya zuwa ya gansu su za su zo gida su same shi su ga halin da ake ciki saboda haka wani lokaci sai suka samu lokaci suka ɗanyi ayari kamar su biyar haka yan uwa dangi a zo a gani kuma a gidan da ya tare ma gidan matan ne da haka ko da suka zo gida suka yi sallama hajiya ta musu kallon tara saura kwata da kyar dai ta ba su dangun da suka zauna ba ko ruwa ba ko komai ta ce to me ya kawo ku suka ce sun zo su ga dan uwan suka ta ce to ba kun gashi kun gaisa abu sai ku tashi ku tafi aiko suka ce o oh, ashe abin da ake faɗa mana gaskiya ne suka ta fara musu faɗa to kun zo ku raba soyayya ne ko kuma me ya kawo ku ko kun zo gulma ne to shine suka ce to shikenan tunda ana mana faɗa kai baka ce komai ba bari mu tafi sai ya tashi a zuwan shi ma zai raka su din nan saboda haka sun taso suna tafiya sun kusan bakin kofa kawai sai ta hajiya ta fito ta kwalla ma kira ta ce kai dawo ina za ka je rake bata isa ba haka dawo mana sai suka ce la ilaha illallah da suka ga ya tsaya yana kokarin koma suka ce ashe abin da ake faɗi dai gaskiya ne ka zama mijin hajiya yanzu koma za ka yi sai kama kuma ba zai koma din ba ya toge to kuma ya san karan shi da ita in sun tafi ba daɗi ce ba za ka dawo ba ne ba ta ce wai menene ta ce ni kake ga menene na ce ka dawo gida to magidanci sai shiru ya rasa me yake mad daɗi sai ta ce zo nan ma aikin ka zan yi ka siyo min itace suka ce la ilaha illallah siyo itace kuma yanzu kai kake siyo mata itace dama sayan itace sai shiru ya ga takaici sai kamar zai bi su ce zo mana ka tafi ka siyo min itace sai suka ce ikon Allah kawai sai suka ga zai tafi din sai kuma ya ƙara togewa suka ce o oh, haka zaka tafi ka je ka siyo itace da girman ka sai ce ni wallahi an da kika aike ni sayan itacen nan wallahi Allah in na siyo yaro zan ba ya kawo <laughs> kawai abin da kai ce ya kama sai suka juya suka tafi suka bar shi suka ce kaga iko Allah kenan ka zama cikakken mijin hajiya mata maza mata maza mata maza mata maza zamarin ƙauna. Sansan, san, san. Lab, lab, lab, lab, lab, lab, lab, sansan sirrin soyayya so ga tiririn ƙauna. Zanzan zabarin soyayya na yau samarin bai. To Allah ya kyauta. masu sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin namu na yau sai makon gobe don Allah Ubangiji kai mu za mu sake komawa dauke da wani sabon shirin na a bari ya huce yanzu a madadin Madina da Ibrahim Alfa Ahmed ne daga nan Washington DC ke cewar mu huta lafiya. Duba duba duba zo ɗibo ruwa, na yi gudu baki na yayi kishin ruwa. da la, masu haro da haka Allah ya kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma can zuwa karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar, karfe takwas da rabi agogon Ghana za ku iya ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Sauda Kabir da ta kawo muku labaran duniya sai Ibrahim Alfa Ahmed wadda ya jagoranci kawo muku shirin da sauran abokan aiki a nan ne sahabu imam aliyu zan dakata in sallama da ku ku ƙara saunin ku lafiya mu kuma allah ya tashe mu lafiya mu zama lafiya takawa uwa sama ne kasa na juya a cikin rawa kalli idanu na soke ta zubar ruwa ke dubawa garke mun koren baki na ya taro kasalin bai zan san sirrin soyin ya so ga dirin kauna zan san zubarin soyin ya min yau sauyin bai muradina muradina ruwan raina ruwan raina samalin bai kasalin bai